assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu yau muna huɗu ga wata mai alfarma watan ramadan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina dubu ɗaya da ɗari huɗu da talatin wanda ya zo ashirin da shida ko ashirin da biyar ga watan takwas dubu biyu da tara muna nan a cikin suratu yasin za mu tashi aya ta talatin da ɗaya na'am أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون الله سبحانه وتعالى يتي ألم يروا shin ba su gani ba au alam yarau shin ba su sani ba au alam yarau shin ba a ba su labari ba an yi amfani da ru'uya a nan ta ido da ru'uya ta tunani da kuma ru'uya wacce ake ba mutum labari da ita ta ilimi Allah ta'ala ce alam yarau ai alam ya alamu shin ba su sani ba au alam yukhbaru shin ba a ba labari ba kam da yawa da yawa wannan hamce kabariya wacce take nufin yawa kam da yawa a halakana muka halakar ƙablahum kafin zuwansu minal ƙuruni na ƙarnoni daban-daban zamani bayan zamani lokaci bayan lokaci ƙasa bayan ƙasa gari bayan gari al'umma bayan al'umma mun halakar da su waɗanda suka kangare wa Allah subhanahu wa ta'ala annahum cewa su waɗanda aka halakar ɗin nan ilaihim la yarji'un ba za su komo ba ilaihim zuwa ga waɗannan mutanen maka balle su ba su labarin yadda aka yi aka halakar da su ma'ana ba za su dawo ba sun riga sun wuce balle su ba su labarin abin da ya afku a gare su fa su yi la'akari waya ya khafu an nu'ajjila lahumul halaka kada mu gaggauto musu da halaka kama ujjila liman uhlika qablahum kamar yadda ya faru ga waɗanda aka halakar gabaninsu walam yarji'u ila duniya gashi ma ba su samu daman dawowa zuwa duniya ba to Allah ya yi ta ba mu labari a cikin alkur'ani na irin al'ummatai da karnoni da zamaninnika da aka yi waɗanda Allah ta'ala ya halakar da su shi yasa ya ta amfani da kalman ƙarn au ƙurun wanda alƙarnu a harshen laraci yana nufin aljilu wani tattaren jama'a wani generation au ahalu zamani ko ma'abota wani zamani waɗanda suka haɗu guri guda awul ummati ko ta al'umma alƙarnu huwa hikbun min zaman wani yanki ne na zamani ko na lokaci kamar da annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce khairukum qarni ko khairun nasi qarni ma'ana karnin da nake ciki wasu malamai sun ce karni shine shekara arba'in duk sanda shekara arba'in ta wuce to an shiga sabon karni wasu malaman suka ce shekara tamanin shine karni ma'ana duk sanda ka shekara tamanin ka ɗora ɗaya to ka shiga sabon lissafin wani ƙarni amma ƙauli rajihi shine ƙarni shekara ɗari shekara ɗari shine ƙarni kamar yanzu muna iya cewa tsakaninmu da hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ƙarni goma sha nawa sha hudu da shekara talatin za mu iya cewa tsakaninmu da hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama muna cikin ƙarni na goma sha biyar Allah ya ce a wani gurin alam yarau kam ahalakana min qablihim min qarnin makkannahum fil ardi ma numakkin lakum Allah ce shin ba su sani ba da yawa muka halakar gabaninsu na ƙarni waɗanda muka ba su dama a ban ƙasa irin damar da ku ba mu ma ba ku ta ba wannan ya faɗa a cikin aya ta shida cikin suratul an'am a wani gurin Allah ya ce kam ahalakana qablahum min qarnin hum ahsanu asasan wa ri'iya da yawa mun halakar da karni wanda ya gabace su sune mafi kyawu ga tarkace da kuma kyawun gani kamar da faɗa a suratu maryam aya ta saba'in da hudu wani gurin ya ce wa kam a halakana qablahum min qarnin hal tuhissu minhum min ahadin aw tasma'u lahum rikiza da yawa mun halakar da ƙarni su. shin kana jin motsin ɗaya daga cikinsu ko ko kana jin wato akwai alamar samuwarsu tsit Allah ya shafe su kuma kamar ba a taɓa yin su ba alam nuhlikil awwalin thumma nutbi'uhum al-akhirin kazalika naf'alu bil mujrimina a wani gurin Allah ya ce kam ahlakana min qablihim min qarnin fanadaw wala tahina manas da yawa muka halakar gabaninsu daga ƙarni sun yi kira amma yanzu lokacin ba na tsira ba ne ba lokacin da za a amsa musu ba ne ƙarnu ya zo a cikin alkur'ani da wannan ma'anar har biyar wanda a ciki akwai suratu lan'am akwai suratu maryam sau biyu akwai suratu sa'ad akwai suratu qaf kuma ya zo sau biyu an ce ƙarnan thumma an sha'ana min ba'dihim ƙarnan akharina sannan muka ƙirƙiri wani karnin bayan mun halakar da waɗancan sannan ya zo ƙurun sau goma daga ci akwai suratu yusuf da suratu hud da suratu isra da suratu ƙasas da sajada da yasin da al mafi yawa an fi ambatansa a cikin surorin makka domin su ake jawa kunne ake tsoratar da su da wannan ya zo kuma ƙurunan yace summa an sha'ana min ba'dihim ƙurunan akhari can yace ƙarnan. akharina nan kuma qurunan akharina wa adam wa samuda wa ashabar Rasi wa qurunan baina zalika kathira Allah ce da adawa da samudawa da ma'abociya ma'abota rijiyar ras da kuma karnoni tsakanin haka masu yawa da Allah ya share su fa hal tara lahum min baqiya walakinna ansha'ana qurunan fatatawala alaihim al'umru wa ma kunta sawiyan fi ahli madyana tatlu alaihim ayatina na kunna mursilina wa kam ahlakna qablahum min qarnin hum ashaddu minhum batashan fanaqabu fil bilad duk waɗannan Allah yana bamu labarin ƙarnoni wasu har yau da gurabansu akwai wani bawan Allah mutumin ƙasar Pakistan wanda ya bincike ya tafi ƙasashe daban-daban yana binciken guraren mutanen da aka halakar ina ne garin adawa ina ne garin samudawa ina ne garin mutanen Kaumulot? wanda yanzu yana cikin ƙasar jordan wannan kogi yanzu gurin ya zama kogi inda aka halakar da su duk wasu Allah ya basu dan su a ɗau izina a dinga kallon su ana tunawa to Allah ta'ala ya ce wa in kullun in anan bi ma'ana ma kullun Allah ya ce babu wani ɗaya dukkaninsu lamma jami'un ai illa lamma ana an fassara ta da illa ai wa in kullun ai ma kullun illa jami'un ladaina muhdaruna babu ɗaya daga cikin waɗannan karnoni da aka halakar da su ko suka wuce face sai sun kasance aban tattarowa a gurina ranar alkiyama duk gaba ɗaya daga farkon duniya zuwa ƙarshenta za a taro su zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala don ya musu hisabi wasu kuma sun karanta lama in ka karanta lama sai in ɗin ta zamo mu kaffafa minas saƙila sai zamo wato ta zamo harfu taukidin kenan wa nasbin wa in kullun lamma jami'un ladaina muhdar lama jami'un ladaina muhdarun sai zamo lama ɗin wannan taukidi ne ai lalle babu wani dukkaninsu face sai sun tattaru a gurin mu ranar alkiyama kamar yadda Allah ya ce wa in kullan lamma la na rabbuka a'malahum babu wasu face sai Allah ya saka musu da aikin da suka yi ranar alkiyama to sai Allah subhanahu wa ta'ala bayan ya gaya mana ƙarshen waɗancan karnoni domin mu ma mu ɗau izini domin laifuffuka kashi-kashi ne akwai laifin da ya shafi dauloli da al'umma akwai laifin da ya shafi gidaje akwai laifin da ya shafi ɗaiɗaikun jama'a to laifuffukan da suke jawo a halakar da al'umma ga baki ɗayanta shine kafirci da zalunci kafirci da zalunci da shirka wannan su ne manyan laifin da Allah yake halakar da al'umma ga baki ɗaya saboda shi duk ƙasar da aka ce zalunci da talauci da jahilci ya mamaye ta to za ka ta ganin abubuwa na fitintunu na rigingimu na tashin hankali na musifu na kwalara na bala'i na rashin kwanciyar hankali so ba abin da yake rike al'umma irin adalci da ilimi da kuma arziki idan aka samu adalci ya kafa a cikin al'umma ilimi ya yadu na addini da na rayuwa sannan mutane sun sakata sun wala a cikin harkokinsu na rayuwa suna samun abin da za su ci abin da za su sha abin da za su sutura abin da za su yi gida sun sami tushen abubuwan nan guda biyar da ake kiransu a daruriyatul khams an kiyaye musu su su ne addininsu hankulansu rayukansu mutuncinsu da kuma dukiyarsu wanda waɗannan abubuwan guda biyar duk inda ɗan adam yake yana so a kare masa su a kare ma addinin ka ka yi shi cikin kwanciyar hankali cikin zaman lafiya cikin alkhairi a kare maka dukiyarka ba mai barazanan ɗaukewa ko kwanta-kwanta ko tashi-tashi in akan hanya ne a ce kwanta-kwanta a ɗaki ne a ce tashi-tashi barayin kan hanya su ne masu kwanta-kwanta na ɗaki fa sun su ce tashi-tashi to ba 'yan kwanta-kwanta ba 'yan tashi-tashi a ce akwai zaman lafiya akwai tsaro a cikin ƙasa to an samu kariyar dukiyar jama'a kenan abu na uku sai kariyar rayuka a ce ba kashe-kashe wannan ba zai kashe wannan ba wannan ba zai bige wannan ba rayuka suna da kima ana hukunta waɗanda suka ɗauran wasu walakum su hayatu alqatlu Falil ƙatili. za a kashe ka shi ke sa ba za ka kashe wani ba sannan abu na hudu kiyaye hankulan mutane a kiyaye hankulan mutane ta hanyar nisanta su daga abu mai maye wanda ake kiransu almuskirat walmurkidat walmufsidat almurkidat abubuwan da suke sanya wa mutum wani irin tunani kaga ya yi gum irin su wiwi da sauran danginta da 'yan uwanta da abokanta da kannanta da yayyanta da kuma giya masu sa maye muskiratu da kannanta ita ma da yayyanta waɗanda suke bugar da tunanin mutane da kuma almufsidat waɗanda suke ɓata wato rayuwar mutane irin su shaye-shayen taba da makamantansu duk waɗannan abubuwa waɗanda aka tabbatar masu cutarwa ne to ya kamata a kiyaye al'umma don su zamo hankalinsu yana cikin hayyacinsa. sannan kare mutunci kada wani ya zagi wani kada wani ya ci mutuncin wani kada wani ya wulakanta wani waɗannan abubuwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum haramun alaikum da dukiyarku da rayukanku da mutuncinku haramun ne kowa ya taɓawa ɗan uwansa dukiyarsa ko ransa ko mutuncinsa yace al-muslimu man salima almuslimuna min lisanihi wa yadihi musulmin kwarai shine wanda ƴan uwansa musulmi suka kubuta daga harshensa da kuma hannunsa baya zagin su baya dukan su baya daukan musu haƙƙin su wannan shine musulmi wal mu'minu man aminahu nasu fi amwalihim wa dima'ihim mumini kuma shine wanda jama'a suke jin akwai aminci tsakaninsu da shi dangane ga dukiyarsu da jinanansu babu barazana akan wannan wal muhajiru man hajara ma nahallahu an mai hijira shine wanda ya kaura cewa abinda Allah ta'ala ya hana ko da bai tashi ya tafi ko ina ba to wannan shine wato gargadin da Allah yake wa al'umma sai kuma hajat bukatun rayuwa wanda suka haɗa ruwan sha abinci sutura gurin kwana wutar lantarki gyara tituna don a daina hatsari samar da magani a asibiti samar da ruwan sha samar da gidan marayu da gidan abin nan masu taɓin kai da marasa lafiya da kula da masu darurori irin makafi da kutare da guragu da masu ƙaramin ƙarfi ya zama su ma ana kula da sana'arsu da cinsu da shansu don a inganta su su zama mutane domin dan Allah yaka gurgu ba yana nufin ba zai maka arziki ba akwai guragu masu biliyoyin kuɗi akwai makafi manyan malamai da manyan ma'aikata da manyan injiniyoyi da manyan su ma an gano za iya karantar da su tare da makantar tasu haka ake a duniya amma mu nan da ka makance ko ka kurance ko ka gurgunce sai a nemi baiti biyu na ishirin a koya ma a baka jagora ko sanda ake ka tafi bara amma an ka shiga duniya ba za ka ga wannan ba suna getta makafinsu suna getta guragunsu suna getta wato abin nan bai bayansu ka gansu wani yana sarrafa kwamfuta amma makaho ne ka ga to yake wannan abu da agogonsa da makarantarsa da iliminsa ga da katira nan da professors duk kuma a cikinsu akwai wato makafi kun ga ashe kenan wannan ilimin yana cin abin da ake kyautata rayuwar mutane da shi haka marayu da waɗanda ake zubarwa a kan titi a ce gidan marayu ana kula da shi gidan marasa lafiyan hankali ana kula da shi hatta kurkuku don mutum ya shiga kurkuku ba sai a wulaƙantar da rayuwarsa ba a kurkukun a a kai masa ilimi a kai masa sana'a don so ake ya gyaru ana ɗaure mutum ne don ya yi don ya gyaru to kamata a bi shi kurkuku a koya masa sana'a wace sana'a za ka kai ɗan kurkuku sai a koya masa kafinta za yi a kira za yi sai a koya mar sana a bashi ilimin addini da na rayuwa in ya fito sai a bashi jari ya kama sana'a amma kurkuku in ga yadda ake takura a ciki rashin gurin kwana mai kyau rashin abinci mai kyau rashin sana'o'i rashin cikakken ilimi yanzu wasu daga kurkuku ma suke yin digiri makarantu sun buɗe rassansu a cikin kurkuku ana koyar da ilimin muka kai kana da diploma ka fada kurkuku za a baka dama ka zana jam ka zana wa'ik ka zana neko kai ma ka shiga kai karatu daga kwamfuta za a hada ma a kurkukun kana karatu kuma a jaraba ka ci kuma a baka digirin ka dan kurkuku so da shi ma juzu'un ne mina al'umma in ka gyara yan kurkuku ai ka gyara al'umma don so kake a daina laifin ba ai ta laifi ana daura mutane ba to duk waɗannan yanzu duniya duk abin da ake gyarawa kenan sai ga al'umma ta zauna lafiya a cikin rayuwarta ta ɗaiɗaiku da rayuwarta ta gidaje kuma suna cikin hayyacinsu kowa yana iya samun abin da zai ci ya sha ya sutura in ya tashi aure ya aure kuma yana da ɗan filin da zai gina shi ma ko da ɗaki biyu ne shiga ya kwanta shine Allah ta'ala ya ce wa ayatul lahumul ardu kuma aya ce a gare su al ardul maitatu ƙasa matacciya ƙasa wacce fari da annoba ta kashe ta ko kuma rani ya zo ta bushe ahayainaha Allah ya ce muka raya ta wannan aya ne Allah ta'ala ya ta maimaita mana aya aya a cikin alkur'ani wa min ayatihi manamukum bil laili wan nahar wa min ayatihi khalqu samawati wal ard wa min ayatihi al laili wan nahar la tasjudu shamsi wala lilqamar gashi nan ayoyin Allah ta'ala to me ma'anan aya a dunkule da kuma saƙon da ayoyin Allah suke isarwa da kashe-kashen ayoyin malamai sun kasa ayoyin Allah kashi biyu akwai al'ayatu shar'iyya su ne dokokin da Allah yake saukarwa da sama na ayi ko a bari ko ya ba da labari kama alƙur'ani zaka kira shi al'ayatu shar'iyya التوراة الآيات الشرعية إنجيل الآيات الشرعية زبور الآيات الشرعية صوت إبراهيم وموسى الآيات الشرعية آية تبيوشيني الآيات الكونية آيوي كسنتتو halittun Allah duka aya ne bambancin su waccan aya ce ta maganar Allah wannan kuma aya ce ta halittar Allah abubuwan duk da Allah ya halitta sunan su aya waɗannan ayoyin ne guda biyu din da kaga an maganan aya alqur'ani ka lura ko dai ana magana akan aya alqur'ani wacce Allah ya saukar don a karanta ko ana magana akan aya na wasu halittu na Allah subhanahu wata'ala da yake so a dau darasi a kansu akan wannan ne zamu mu dubi ma'anar aya a tsagoran harshen larabci da ko ma'anar aya a fassarar malamai al'aya yana nufin al'alamatu zahira duk wata alama da zaka gani a fili idan ka ya gani sunansa aya wal amarat ko wani alama wa ta'ifatu min al huruf wa dalil da duk wani huruffa a haɗe shi ma ana kiransa aya malam ibnu faris yace ayatul rajul shakhsuhu in an ce ayar ka kai akan kanka aya ne wa fi kulli shay'in lahu ayatun tadullu ala annahu wahid malam khalil yace ana cewa kharajal qawmu bi ayatihim mutane sun fita da ayoyinsu ai bi sun fita a dunkule a tattare wa min mu'ayatul qur'an li'annaha jama'atu huruf wal hurufa ne suka haɗu suka ba da wannan to aya takan zo da ma'anoni da dama a fassarar malamai sun ce aya ta alqur'ani ana nufin ta'ifatun min hurufil qur'ani zatu bidayatin wani nihayatin wani ɓangare ne na hurufan alƙur'ani wanda suke da farkon farawa da ƙarshe mundarijatun fi suratin wacce take a cikin wata sura ta jima'u adadin minal ayat ko minal huruf wa summiyat ayatun li'annaha alamatun alam qita'i ma qablaha min kalami wa qita'iha amma ba'daha saboda tana da farko tana da ƙarshe ake kiranta aya irin waɗannan ayoyi alkur'ani yana da ayoyi a wani lissafin dubu shida ɗari biyu da talatin da shida aya takan zo da ma'anar alama inda Allah yake cewa inna ayata mulkihi an ya atiya kuma tabutu ai me alamata mulkihi a aya ta zo da ma'anar alama takan zo da ma'ana an ni'am wal ala ni'imomin Allah da yake wa ɗan adam ana kiransu aya ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة وانا آياتي ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم Allah ya ce aya ce da launin ka ya bambanta da launin ɗan uwanka kalar ka ta bambanta da kalar ɗan uwanka yaran ka ya bambanta da yaran ɗan uwanka wannan duk aya ce ta Allah Allah ya sassaba wancan yana jin wannan yare wannan yana jin wannan wannan ya koyi wannan duk wannan aya ce ba wanda ya fi wani sai wanda ya fi tsoron Allah sannan al-mu'jizatu mu'jiza ma ana kiranta aya salbani isra'ila kam atainahum min ayatin bayyina ka tambayi bani isra'ila da yawa muka ba su ayoyi bayyanannu walaqad atayna musa tis'a ayatin bayyinat sannan al-ibratu wal mau'iza abin jan kunne da gargaɗi ma ana kiransa aya Allah ce fal yawma nunajjika bi badanika litakuna liman khalfaka aya lokacin da Allah ya jilme fir'auna a cikin ruwa sai Allah ya ce zan tseratar da kai yau da gangar jikinka dan ka zamo aya in ga fir'auna ya zama me aya izina abin lura abin kwatance waja'alna bana maryama wa ummahu aya mun sanya isa dan maryam da mahaifiyarsa aya ne sannan albina'ul ali gini mai hawa hawa wanda aka kawata shi ana kiransa aya a tabnuna bi kulli ri'in ayatan ta'bathun wato kuna wannan ginin da suka yi na wato wajen wasa wanda suka yi shi kyakkyawa mai ƙarfi Allah ya kira shi aya sannan hududullah wa ahkamuhu haddodin Allah da iyakokinsu ma yana kiransu aya kazalika yubayyinu Allahu ayatihi linnas la'allahum yattaqun haka na Allah yake bayyana ayoyinsa ga mutane ko sa ji tsoron Allah daka lafazin aya ya zo sau 84 a cikin alkur'ani a cikin surori 28 aya mufrada ayat ayat kuma ya zo sau ɗari da 148 a cikin surori biyar, ayat inda aka fi kowace sura alkur'ani inda aka fi ambatan ayat ayat ita ce suratu ali imran domin an faɗi kalman ayat da jam'i sau goma sha biyar a cikin suratu ali imran inda kuma aka faɗi aya aya bi mufrad inda yafi ko ina yawa alqur'ani cikin suratu shu'ara da Allah ya ce cewa inna fi zalika la aya wa ma kana aktharuhum mu'minun to wannan sune ayoyin Allah da haka nan da Allah ya ce wa ayatul lahumul ardu wace aya ce shar'iyya ko kauniya al-aya al-kauniya wannan aya ce ta Allah al-ardul maitatu wacce take nuna maka kaɗaitakar Allah a cikin rububiyarsa a cikin uluhiyarsa a cikin asma'ihi wa sifatihi ahayainaha muka raya ta bayan ta mutu wa akhrajna minha habban sannan muka fitar da ƙwaya daga cikin ƙasa wannan ƙwaya da Allah ta'ala ya kira ta ƙwaya ta gero ko ta dawa ko ta masara ko ta shinkafa ko ta iburo ko ta alkama ko ta sha'ir duk wata ƙwaya saka ta a nan za ta shiga ko wannan su ne ayoyin Allah subhanahu wa ta'ala ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وإنبا wa wa zaitunan wa nakhala wa hada'ika gulba wa fakihatan wa abba mata lakum wa li'an'amikum inna Allah faliqul habba wannawa. nawa duba yadda Allah yake wa kwaya yanzu ka ɗauko ƙwayar gero ko ƙwayan masara ka ajiye ta ƙwayan masara a gabanka ka ɗan sa abu mai ƙwari kamar dutse ka faffasa za ka ga gari ne fari a ciki ikon Allah amma in ka haƙura ka ɗauke ta ka dasa ta a ƙasa a cikin wannan ƙwayar da ka ga wani gari fari a cikinsa akwai ganye akwai gaba gaba gaba gaba ta zangalalin masara akwai totuwan masara a cikin wannan duk daga nan suke fitowa akwai gashin masara da gemun masara da totuwan masara da kuma rigan masara duk daga ina ya fito daga cikin wannan farin garin da kuma adadin masara mai yawa ashe kowace masara kwano guda wacce za a kai a niƙa yau a ci da za a shuka ta ita za ta haifar da kwanin niƙa irinsu su ma da za a shuka za su haifar da irin wannan haka Allah yake ta yawaita abubuwa yake sa musu albarka to Allah ya ce faminhu daga wannan ƙwaya da Allah ya fitar kala kala iri iri wanda ba wanda ya san adadinta har yau sai Allah subhanahu wataala fa minhu ya'kuluna daga wannan akwai na ci akwai na sha akwai na magani akwai na ajiya ƙwayoyi ga sunan iri iri in ka kalli waɗanda suka karanta wannan harkar da kyau za su yi ma bayani Waje fiha jannatin Allah ya ce muka sanya a cikinta wannan ƙasa jannatin gonaku da lambuna min nakhilin na dabinai wa a'anabin da kuma dangogin inibi wa fajjarna fiha min al'uyun sannan muka keto wato malalo na ruwa muka keto hanyar ruwa muka keto gulbin ruwa wanda zai dinga ba wa waɗannan gonaki ruwa suna sha kuma ‘yan adam suna ci suna sha don adam yana so ya ci mai kyau yana so ya sha mai kyau to daga wannan ƙasa Allah ta'ala sai ya bada kwatance da abubuwa guda biyu nakhil wa anab waɗannan kuka kula su ba tsiro ba ne bishiyoyi ne masu ‘ya'ya amma habba ita kuma tsiro ne kun ga Allah ya ba da kwatance da tsiro ya ko bada kwatance da masu bishiya a sama su ‘ya'ya to waɗannan dangogi duk da suna cikin dangogin da ake ma zakka domin annabi sallallahu alaihi wasallam ya lissafa dangogi goma da ake musu zakka waɗanda a kansu ake kiyasta duk abin da shari'a bata kawo ba in ka kula da kyau yayi ɗaya da kama da ɗaya daga cikin waɗancan abubuwa guda goma da annabi ya lissafa hudu daga ciki dabbobi ne hudu daga ciki kayan noma ne biyu daga ciki ƙarafa ne hudun su ne shanu dangoginsu biyu sa da saniya raƙuma raƙumi da taguwa ko da raƙuma awaki tumaki awaki ya haɗa akuya da ɗan akuya a awaki kai tumaki kuma haɗa rago da tunkiya waɗannan su ne jinsi hudu masu nau'i takwas in ka haɗa su kuma da waɗancan zinare da azurfa su ƙarafuna ne in ka haɗa su an samu shida sannan ga inibi ga dabino waɗannan kuma 'ya'yan itace ne in ka ɗora su akan wancan sun zama takwas sannan ga sha'ir ga kuma alkama alkamhu in ka haɗa waɗannan biyu sun zama nau'i nawa sun zama goma biyu daga ciki tsirrai ne su ne me su ne me alkama da sha'ir kenan alkama da sha'ir suna wakiltar ragowar tsirrai 'yan uwansu wanda suka haɗa gero dawa masara acca iburo da sauransu duk zuba su nan sannan waɗancan kuma suna wakiltar 'ya'yan itace da suke karɓa ajiya dabino akwai saihani akwai barnawi akwai ajiwa, akwai mai ƙaramin ƙwallo da mai babban ƙwallo da kuma haka shi ma inibin akwai ja akwai fari akwai baƙi. misali ana busar da shi ana amfani da shi kenan kullum ma yi yuqtatu wa yuzanu wa yuddakar yana cikin nau'in zakka duk abin da zai karɓi abincin yau da gobe sannan za a iya madabarar da za a ajiye shi ba zai lalace ba sannan kuma ana auna nauyinsa ko yawansa to ya shiga cikin babin abin da ake ma zakka sannan ya faɗi ƙarafa biyu zinare da azurfa ƙarafan nan su kuma dangogin ƙasa ne daga cikin ƙasa ake ɗebo su tunda daga ƙasa ake ɗebo su kuma suke da ƙima to duk wani abin da ake ciro shi daga ƙasa kuma yana da ƙima man fetur ne gas ne ko menene inda yana da ƙima shi ba zai iya shiga cikin wancan ko shiga cikin babin rikazi to wannan shine wato abinda Allah yake tuna mana na ni'imomin da ya mana na abinda za mu ci da abinda za mu sha wa ja'alna fiha jannatin muka sanya gonakai da lambuna min nakhilin na dangogin dabino wa anabin da dangogin inibi wa fajjarna sannan muka keto fiha a cikin min al'uyuni na hanyoyin ruwa liya akulu wannan shi ake kira lamu ta'lil kamar mun ce limaza fa'alta zalika ya rabbuna ya rabbana sai ce li ya'kulu min thamarihi dan su ci daga ƴaƴan waɗannan itace wa ma amilatku aidihim da kuma abin da hannunsu ta aikata in mun ɗauki maɗin bi ma'ana allazi ai wallazi amilatu aidihim da abin da hannunsu suka aikata hannunmu suna aikata mu yi dashe mu yi noman rani sannan mu zo mu sarrafa su na wani nau'i a mai da shi abinci sarrafa shi nau'i a mai da shi abinci na abin da zai ciwu kamar haɗa wata kala da wata kala a ci mushakkal kun ga wannan shi ma ma amilatu aidin shine abin da hannunsu ta aikata ko kuma ma dina an dauke ta manfiya wa ma amilatu aidihim wannan abun ba hannunmu da yayi ba hannun waye ya gero hannun waye ya dawa hannun waye yayi masara hannun waye ya yi alkama hannun waye ya yi sha'ir waye ya isa ya sha'ir kwaya ɗaya a ce ka yi sha'ir ɗaya ko a kashe ka yadda a kashe ka ya za ka yi to ba baka sayar da ake ba ba ka da ikon yi Allah ne kaɗai mai yin wannan to shi yasa Allah ya ce to waɗannan duk wato na ɗauke shi a ma'anan hannunsu ba su aikata ma'ana Allah ne kaɗai ya yi in kuma an ɗauki maɗin a matsayin allazi ma'ana da abin da hannunsu suka sarrafa na abinci kun ga abinci ai fanni ne mai zaman kansa yanzu a duniya ana yin certificate ana yin diploma ana digiri ana master digiri ana phd duk akan abinci shine ne bangaren catering kuke kiransa ko menene to duk da ba ku so ku karanta wannan fannin amma yana da muhimmanci domin da ka ban Najeriya abincin maza za ka ci mafi yawan kasashe maza ke abinci ko yanzu ka je Saudiya in dai ba irin guraren ba za ka ga maza suke abinci shi abinci dan adam yana da alaka kakkarfa da abincinsa shi yasa wani likita dan kasar Palestine ya wani littafi da larabci mai suna al-mautul bati'u ya ce kaso saba'in da biyar na mutuwar duniya a cikin abinci yake akwai abin da ɗan adam yake bukata a jikinsa in yayi yawa sai ya cutar da shi in yayi kaɗan sai cutar da shi sai ba da misali da abu hudu ya ce mai gishiri sukari sanyi ice duka waɗannan suna kashe ɗan adam kuma suna amfanarsa in mai yayi yawa me yake faruwa in sukari yayi yawa me yake faruwa in gishiri ya yawa me yake faruwa in sanyi ya yawa me yake faruwa duka waɗannan daɗi ne ta wani ɓangare kuma cuta ne ta wani ɓangare har za ka iya shiga wani yanayin da za a hana ka amfani da hudun nan gaba ɗaya kuma sai a ce lafiya ake nema ma ita saboda haka wajibi ne a karanci ilimin abinci a aikace don a dinga yin sa yadda ya dace da gangan jikin mai ci kada ya cutar da shi kada kuma ya ƙi amfanar da da shi a jikinsa to kun ga ashe abincin wa ma amilatu aidihim abinda hannunsu ta sarrafa na abinda za a ci da kuma abinda Allah ya halitta na asali muka zo muka sarrafa a ce a hada wannan da wannan ai miya a hada wannan da wannan ai abinci kuma a zuba wannan akan wannan kuma a ci a zauna lafiya ya'kulu min samarihi wa ma amilatu aidihim Allah ya ce afala yashkurun yanzu ba sa godewa Allah ba duk abin nan da Allah ya mana ya cancanci godiya ko bai cancanta ba ya kamata a godewa Allah ko bai kamata ba ta Allah ya ce afala yashkurun kashi biyu ne akwai ashukrul qalbi akwai ashukrul fi'ili akwai godiya a zuci shi ne kaji wanda ya maka abin nan ya cancanci a girmama shi ya cancanci a mutunta shi in Allah ne ya cancanci a bauta masa sannan ka tashi ka aiwatar da godiyar Allah ya baka ni'imar ilimi sai kai aiki da ilimin ka karantar da ilimin ka yada ilimin ka godewa Allah akan ni'imar ilimi Allah ya baka kuɗi sai ka godewa Allah akan kuɗin da ya baka sannan ka sarrafa kuɗin cikin abin da Allah yake so Allah ya baka mulki sai kai amfani da mulkin nan ka nemi yarda Allah ta hanyar tsayar da adalci da ba dukkan mai haƙƙi haƙƙinsa duk abin da Allah ya baka ni'ima ce kuma zai tambaye ka ranar alkiyama akan wannan ni'imar na'am سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون الله سبحانه وتعالى سبحان الذي tsarki ya tabbata ga Allah allazi khalaqal azwaja wanda ya halarci dangogin maza da mata azzauju yana nufin nau'i biyu shi yasa ake kiran mace zauju ake kiran namiji zauju wa min kulli shay'in khalaqana zawjaini la'allakum tadhakkarun a lugar qur'ani ba a kiran mace zaujatun sai dai a kira mace zaujun namiji ma zaujun shi yasa Allah ya ce wa annabi Adam uskun anta Wazaujuka bai ce wa ba uskun anta wa aljanna a wata yaren ne ake cewa zaujun wa zaujatun dan a bambanta tsakanin su amma a lugar qur'ani zaujun min al wanda suka ɗauko kama iri ɗaya ai kowane abu da zaujinsa ko ka ga rago da tinkiya sa da raƙumi da zakara da ka gani to haka nan kowane nau'i za ka ga zaujai ne. da abin da ake gani da wanda ba a gani da wanda aka sani da wanda ba a sani ba amsila suna nan masu tarin yawa kullaha gaba ɗayanta mimma tumbitul ardu daga abin da ƙasa take tsiro da shi take fito da shi wa min anfusikum da kuma jikin kawunanku Allah ya halicce mu ma maza da mata wa mimma la ya alamun daga kuma abin da basu sani ba kenan dangi uku ne Allah ya su maza mata akwai nau'in tsirrai a cikin su ma akwai maza da mata akwai nau'in mutane su ma maza da mata akwai wani abin da bamu sani ba shi ma akwai maza da mata a ciki tayewa nan gaba a sani tayewa har a mutu ba za a sani ba dan ba za a san halitta Allah ga baki ɗaya dukanta ba tsuntsu kadai a wani littafin wani profesa nake duba yace ai an gano yanzu nau'i dubu bakwai da ɗari hudu da ashirin masu dangogi daban-daban ɗari biyu da arba'in da takwas dangoginsu ma'ana akwai masu ƙwai akwai irin na gida akwai wanda suke cewa akwai wanda ba su akwai masu cin nama akwai masu haihuwa ma tsuntsu ne amma haihuwa yake iri-iri ga sunan to wannan fa iya abin da dan adam ya sani ne har yanzu akwai dangogin shi ma ya ce iya binciken da aka yi ne yake da shi a hannu ba wai an gama ba dan ba wani binciken da ake gama shi in dai bincike ne to duk ranar da ilimi ya karu za a kara shi sai ka ga na baya yi expire an yi sabo mimma bitul ardu daga abin da ƙasa take fitarwa akwai wannan dangogin wa min anfusikum da kawunanku wa mimma la ya'lamun wa min anfusihim da kawunan su wamin ma la ya'lamuna da kuma abinda ba su riga masu sani ba na'am wa ayatul lahum laylu naslakhu minhu nahar naslakhu minhu nahar fa idha hum mudlimun والشمس تجري بمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون الله سبحانه وتعالى وآية لهم الليل yana daga cikin ayoyin Allah subhanahu wa ta'ala masu nuna samuwarsa, ai wa alamatun lahum tadullu ala tauhidina wa ƙudiratina allailu dare yana daga cikin ayan Allah subhanahu wa ta'ala naslakhu minhu nahara muna tato muna tsago muna feɗo rana daga cikinsa dare na wucewa sai a turo rana rana na wucewa sai a turo dare to idan an feɗe rana da jikin dare fa'izahun muzlimuna sai ka gansu a cikin duhu ma'ana dare ya yi kenan ko in dare sai a ga mutane a cikin duhu mala abu ubaida ya ce nukhriju minhu nahara muna fitar da rana daga cikin daren wa numayyizuhu minhu mu tantance shi daga gare shi fataji'u uzulmatu, sai kaga duhu ya zo malam mawardi kuma yace wa zalika anna daw'an nahari yatadakhalu fi fil hawa yakan shiga cikin iska fa yudhi'u sai haske fa idza kharaja idan ya fita minhu azlama sai ya duhu malam farra'u yace narmi bin nahari anhu wa minhu bi ma'ana anhu mukan fitar da dare daga jikin rana fa izahum muzlimun in dare yayi sai kaga mutane sun shiga cikin duhu to kuma duhu lokacin kwantawa a huta ne ko waja'alna Layla, libasa ashe a cikin hutun mu waja'alnan nahara ma'asha kenan Allah hikimarsa da ya sanya dare ya sanya rana nan ai aiki nan kuma a huta saboda dan adam baya bukatan ya ta hutu ko baya bukatan ya ta aiki sai Allah ya sama lokacin hutu da lokacin aiki washamsu ita kuma rana ita ma aya ce ta Allah ta jari tana gudana li mustaqarrin laha ga matabbata da ke gare ta akwai matabbata da Allah ya sa wa rana malamai sun yi kauli guda hudu akan abin da ake nufi da matabbatar rana ƙauli na farko ila mawdu'i qarariha zuwa gurin tabbatarta kamar da Abu Zarrin ya rawaito ice sa'altu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama an ƙauli li mustaqarrin laha qala mustaqarruha ta al-arshi matabbatar ta karkashin al'arshi domin duk duniya gaba ɗaya karkashin al'arshi take to akwai wani guri nata na musamman anan wa qala innaha tazhabu hatta tasjuda baina yaday rabbiha takan je ta sujjada a wajen Allah fatasta azinu fi tulu'i sai ta nemi izinin hudowa fa yu'zanu laha sai ai mata izini wannan hadisi Imam Bukhari ya rawaito shi mai lamba ta 4803 da ɗari da da da da uku dubu bakwai talatin uku. Muslim ya rawaito shi mai lamba ta ɗari da da tara kuma 251 Imam Ahmad ya rawaito shi a cikin Musnad haka Ibn Hibban ya rawaito shi haka Wahidi ya rawaito shi fil Wasit haka nan Imam Tahawi cikin Mushkil al-Athar Kauli na biyu anna mustaqarraha magaribuha ana nufin matabbatarta shine inda take faduwa ko inda take yammaci la tujawizuhu ba ta ketare nan wala taqsuru anhu ba ta takaituwa ga barinsa wannan shine kaulin malam mujahid ko kuma mustaqarruha liwaqatin wahidin la ta'duhu tana da lokaci guda ɗaya na fitowa da lokacinta na faduwa da Allah ya sa mata ba ta wuce shi inji malam qatadatu malam muqatil yace liwaqatin laha ila yawmil qiyama tana da lokaci da Allah ya shimfiɗa mata ba ta makara har zuwa ranar alkiyama Ƙauli na hudu tasiru fi manaziliha tana tafiya a cikin manzilarta a masaukinta da Allah ya ajiye mata hatta tantahiya ila mustaqarriha allazi la tujawizuhu haka za ta tafiya har sai ta je inda yake zalu ta taƙaddamu ila aƙasa magaribiha magharibiha thumma tarji'u ba za ta gushe ba tana gabatuwa zuwa ƙarshen wato yammacinta sannan ta dawo duk da wasu karanta wa shamsu tajari la mustaqarra akwai kira'an da ta zo da wannan wacce malam uh, ibnu mas'ud da ikramatu da ali bin husain da shirazi an kisa'i surwaito la mustaqarra laha wal ma'ana annaha tajri abadan la tathbutu fi makanin wahidin tana ta tafiya titir titir ba za ta tsaya a guri guda ba to wannan shine fassarori da malamai magabata suka yi amma cikin littattafai na tafsirai na zamani sukan yi ƙoƙarin ɗauko bincike da aka yi ta hanyar ilimin muka da ya shafi sararin samaniya kamar ilimin astronomy ko astrology su fassara wannan aya da shi to shi bincike ba a cewa shine abin da aya take nufi don binciken yana canzawa aya ba ta canzawa sai da ce wannan binciken ya shiga ƙarƙashin wannan ayar amma ba shine ayar ba don bincike in ilimi ya ƙaru sai ka ga bincike kuma ya ƙaru in ka ce wannan binciken na yau shi ake nufi da wannan ayar to ranar da bincike ya ci gaba ya kuma ya ga tarabba haka bane ya za sai ka ce me kuma a lokacin amma ka ce wannan binciken tun da ya yi kama da wannan aya ya shiga ta ranar da kuma aka gano ba haka bane sai ka ce ya fita sai ka fitar da shi cikin sauki amma ba shine muradullahi ta'ala ba domin Allah shi yana magana ne da ilimi tsantsa shi ko bincike iya abin da aka sanar da dan adam ne zai iya canzawa gwargwadon abin bincike da can ana cewa tsakanin mu da rana ya kai mul miliyan casa'in da yan kai amma da abin binciken ya karu yanzu ana ƙara mulamulan abin har wasu ma masu binciken sararin samaniya suna cewa rana ƙara sama take yi saboda iya abin da Allah ya sanar da dan adam kenan a cikin iya abin da zai iya ci na moriya sama da ilimin ƙasa. waɗannan ilimin mukane masu amfani da za su taimaka al'umma cikin yadda za su more ilimin sararin samaniya da ilimin ƙasa da yadda za su sarrafa abubuwa su amfane su shi yasa lokacin da coci coci suka fito suna faɗa da ilimi sai aka watsi da su aka gina ilimi shine revolution da aka fara na farko a ƙasar faransa wani ya yi bincike ya gano duniya ba ɗaya ba ce tana da yawa sai wani malamin coci ya masa hukunci a kashe shi kan jininsa ya diga a ƙasa da ya yi binciken ilimin zamani a kashe shi kan jininsa ya ɗiga da haka sai aka babbaka masa wuta ya ƙone to kuma mutane suna bincike suna gano abu kuma coci ya hana su amfani da shi sai kawai aka yi revolution aka ce an macoci ta waye gaba ɗaya an kori coci daga harkar rayuwa shine aka kori addinin kiristanci ya koma iya coci ba ruwansa da maganar mulki da siyasa da zamantakewa saboda yana faɗa da ilimin zamani sai aka kore shi to da ilimin addinin musulunci ya zo ya shiga ƙasashen turai sai suka dinga jin tsoron sa, ko shi ma zai yi faɗa da ilimin bincike sai suka ga a'a shi ilimin addinin musulunci yana tabbatar da abin da ya inganta ne a ilimin bincike baya kore shi sai suka yi maraba da shi har wani profesa zugulul ya yi littafi na contribution din islamic scholars to the western education ya yi littafi ya kakkawo tun daga su ibnu sina su ibnu rushdi su wanda ya kirkiro agogoma musulmi ne agogon farko da aka fara kirkirowa haka abin awar rana wanda ya fara shi telescope na binciken abu mai faɗaɗa abu ko nisanta abu na telescope da microscope duk musulmi suka fara yin sa ilimin lissafi musulmi suka fara duk sai aka gano lokacin da aka yakin Andalus da lokacin da aka yakin wato Baghdad a lokacin ne turawa suka kwashe littattafanmu suka je suka mai da su amma mafi yawa na musulunci ne na musulmi ne so da haka abin da ya kamata a yi shine a islamization of knowledge da ake cewa ko a musuluntar da su a tatance abubuwa a aiwatar da su kamar da aka kafa wata kungiya yanzu a Pakistan suna buga wata kalanda Quranic the book of sciences shi Qur'ani shine littafin science suna bincike ta hanyar kwamfuta da ɗaukan abubuwa na zamani su tace kamar da Profesa Yahaya dan kasar turkiya yake yi in ka shiga website ɗinsa ko professor ja'far idris dan kasar wato wanda yake mazaunin america dan kasar sudan yana da website irin su bilal filis babban malami ne na musulunci dan america ne black american ne amma yanzu yana saudiya yana karatu yana da website bilal filis abu abu abu fatima abu amina yana da website ɗinsa da aka ga rubuce-rubuce irin wannan haka harun da haya shi ma yana da website wanda yake ɗaukan abubuwa ɗaya ya faɗi asalinsu da tushensu da inda suke da alaƙa da musulunci da musulmi yadda za a more su a yi amfani da su to shi yasa bincike ba za a kore shi ba sai dai a ce zai iya zama haka don kada a ce shi shine aya take nufi kuma daga ba ilimi ya zo ya gano binciken ba haka bane mu kuma ayan mu haka ce zalika wannan gudanar da rana da gudanar da wata da gudanar da taurari zalika taqdirul aziz wannan kaddarawa ce da gwargwadawa da tsarawa na mabuwayi al'alim wanda yake da cikakken sani ga izza ga ilimi na Allah subhanahu wa ta'ala wal kamara Allah ta'ala ya ce wata kuma ƙaddarnahu mun ƙaddara shi mun gwargwada shi mun sanya shi manazila yana da masaukansa da yake tafiya a kai daga masaukin farko zuwa masaukin ƙarshe wanda malam ya ka a cikin suratu yunus cewa yana da manzila ashirin da takwas hatta ada haka zai ta tafiya daga jariri ya sake komawa jariri hatta ada kal urjunil qadim har ya dawo kamar tankan dabino da ɗaɗe wanda in ya daɗe tankan dabino an tsinke dabino an aje shi in rana ta dake shi in ya bushe sai ya kantare sai ya zama kamar lauje ko fatanya to shi ma wata in ya zo ƙarshe haka yake sai wannan lankwasa ɗin kamar nu'ara ko lan-ara ko rako sai lankwashe ya haka to shi a farkon sa ma haka yake yi to shine Allah ya bada misali in ya zo ƙarshe ga yadda yake komawa la shamsu yanbaghi laha an tudrika al-qamara Allah ya ce ba ya kamata ga rana an tudrikal kamara ta riski wata domin inda take tafiya daban inda yake tafiya daban kowanne yana da falakinsa daban walal lailu haka nan dare baya kamata gare shi ya zamo sabiqun nahari ya zamo ya rigayi rana kowanne akwai tsari ba yadda za a ce yau lissafin da Allah ya sa ko tsarin da Allah ya sa ya waskace rana ta fada falakin wata ko wata ya faɗa falakin rana ko da ake cewa wata ta kama rana ba wata wata da take fita daga falakinta ta shigo na rana ko rana ya shiga na wata Ko ne yana tafiya kullum fi falakin yasbahun ne yana kan tsarinsa da ko da wannan da ake gani na kusufi da ake gani ba wai watan ne ya fito ya shiga manzilan rana ko rana ce ta shiga manzilan wata ba akwai tsarin tafiyar da malaman wannan ilimin sun yi bayani a ciki wa yadda ake wannan abin ya faru wa kullun kowanne daga cikin wata da rana fi falakin yana cikin falakinsa yasbahuna suna yin ninkaya suna yin ninkaya suna iyo a cikin falakinsu ba mai cin karo da wani Wannan masu ilin samaniya suna faɗa wannan yana kan mulki wannan yana kan kaza yana kan kaza duk wannan dai bincike ne na zamani wanda zai iya canzawa kan mu ce shi aya take nufi kuma a gano ba haka bane sai dai mu ce in haka ne to haka ne in ba haka bane kuma to aya tana nan yadda take to malamai sun yi kauli uku dangane ga shamsu yan bagilaha an tudrikal qamara wasu ka ce an ahaduha annahuma izajtama'a fi sama'i idan sun haɗu a sama kana ahaduma bayna idil akhar ɗayan yana gaban ɗayan ba za su wato haɗu a cikin falaki guda ba fala yashtarikani fil manazil da haka ba za su haɗu a cikin manzila ɗaya ba kamar yadda malam abdullahi dan abbas ya ce ko la yushbihu daw'u ahadihima daw al-akhar hasken rana ba irin hasken wata ba ne. ita rana haskenta da zafi yake shi kuma wata haskensa sanyi yake yi yasa ta huwa allazi ja'ala shamsa diya'an wal qamara nuran wa qaddarahu manazila li ta'lamu adada sinina wal hisab ma khalaqa Allahu zalika ne illa bil haqq Allah ya halicci wannan wato da gaskiya na uku la yajtami'u dawu ahadihima ma al-akhari hasken rana baya haduwa da hasken wata idan kaga hasken wata to ba hasken rana a gurin in kaga hasken rana to ba hasken wata wani yace abin da ake nufi kenan la shamsu yanbaghi laha an tudrikal qamara ma'ana hasken rana baya riska hasken wata in akwai wata to ba rana in akwai rana ba wata ko kuma hasken rana baya kama da hasken wata domin hasken rana ana kiransa wato ainihin bau'u wanda yake nufin haske da zafi shi kuma hasken wata ana kiransa nuru wanda yake nufin haske haɗe da sanyi ko kuma a'a la shamsu yanbaghi laha an tudrikal qamara rana tana cikin falakinta tana tafiya wata ma yana cikin falakinsa yana tafiya ba za su haɗu ba za su taɓa haɗuwa da juna ba kowanne yana gurinsa yadda Allah ta'ala ya tsara masa wa kullum kowanne ɗaya daga cikinsu fi falakin yana cikin falakinsa yasbahuna suna yin ninkaya na'am وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين الله سبحانه وتعالى وآية لهم akwai aya a gare su da ke nuna ƙudurar Allah subhanahu wa ta'ala da cancantarsa da bauta da kaɗaitakarsa a cikin rububiyarsa da uluhiyarsa da kuma sunansa da siffofinsa anna hamalna zurriyatahum Allah ce mun ɗauko zuriyarsu fil fulkil mashhun a cikin jirgin ruwa da aka cika shi da lodi wasu sun ce wani jirgin ruwa ake nufi a nan wasu ka ce jirgin ruwan annabi nuhu to idan jirgin ruwa annabi nuhu ne sai an ce an ɗauki zuriyar mu a ciki tunda qur'ani yana magana da mu waye zuriyar wani ɗa ne zuriyar baba ko ko baba ne zuriyar ɗa ɗa ne zuriyar babansa shi ko baba ba zuriyar ɗansa ba ne to a harshen larabci akwai usul akwai furu kai mahaifinka shine asluka kai kuma far'uhu shi kuma far'un shi ma babansa ne kenan an in an kira shi zuriya tunda kai ma in ka haifi ɗa kai ma ka zamo asali amma in an kalle ka ta wani guri asali ne in kuma an kalle ka ta wani guri far'u ne yanzu misali kana da baba kana da ɗa kai a wajen babanka me far'u reshe a wajen ɗanka kuma kai me asali tushe kenan ka zama tushe ka zama reshe shi yasa ake kiran iyaye reshen ‘ya'ya ake kiran ‘ya'ya reshen iyaye a harshen larabci kenan dan an kira iyayenmu zuriyanmu ko an kira mu zuriyar iyayenmu kowanne yana iya yiwa a harshen larabci in ana nufin zuriya ana nufin zamanin annabi nuhu waɗanda aka ɗauka a cikin wannan jirgi ai iyayen iyayenmu ne to shine Allah ya kira su zuriyanmu dan a nuna mana kalman zuriya ana iya amfani da ita akan ɗa ko kuma akan wato mahaifi in kuma ba wannan ba jirgin annabi nuhu ake nufi ba tahun ana nufin zuriyan waɗanda ake magana da su a maka a lokacin kenan su daga baya waɗanda suka biyo baya Allah ya ba su fusaha da ilimi suna ƙera jiragen ruwa da ake masa lodi wata shida ya tafiyar wata shida a kan ruwa a wata shida ana saukewa kaga fulkil mashhun jirgin ruwa da ake cika shi maƙil wanda zaka ga yanzu ake loji daga ƙasashe kaga ana ta sauke kaya motoci ne kayan wato abin nan bukatu ne na yau da kullum kaga in kaga irin kayan da ake sauke sai ka ɗauka ba jirgin nan ne ya ɗauko ba sai mutum ya je bakin teku zai ga abun mamaki kaga containers ana ta ɗebowa ga sanan iri iri containers kuma a cikin jirgin ruwa ɗaya ya kawo su makil Don wannan ne kalman zuriya ba ishkali kenan ta zamo kamar yadda take a zahirin ta kenan wa khalaqana lahum Allah ce muka halatta lahum a gare su muka muka musu muka halatta musu ma yarkabuna abinda suke hawa min mislihi daga kwatankwacinsa ko kwatankwacinsa da mirin yana koma kan raƙumi wanda shine kamar jirgin ruwan sahara to Allah ya halatta musu wani abu da zai zamo kwatankwacin raƙumi irin su motoci da sauran abubuwa da ake ta kera na zamani da jiragen sama waɗanda ji ɗan adam yana amfani da su wa inna sha Allah ya ce idan muka so ko muka ga dama nugurikuhum sai mu nutsar da su a cikin ruwa jirage nawa suka nutse manyan wasu ma sun bata ma har yanzu bincike bai nuna inda suke da fasinjan da kayan da jirgin an yi bincike iya bincike har yau ba a gan shi ba Allah ya batar da su a cikin ruwa fala sariha lahum Allah ya ce babu me wanda za su ihu ya ji ya agaza musu shine ma'anan sarih wanda za ka ihu ya jiyo ya amsa maka to babu ihun neman agaji a gare su ba kuma wanda zai amsa musu wala hum yunqazuna kuma ba za iya tsamakar da su a tseratar da su daga halaka ba in Allah ya kaddara halakar su illa rahmatan minna Allah ce face rahama daga gare mu da muke jin kan bayi sai mu basu su ta abin da suka ga dama yanka duba ana jirgin sama kana kan iska ana tafiya ni irin bayanin nan da ake ko saurara ba na yi a ce ainihin in abu ya rikice ga kofa can kuma karkashin kujerar ka zaka ga wata eh, jaka da ko ka sa ka busa iska ka fita waje ina saman zan fita waje amin ana wannan bayanin kawai ta nake hasbunallahu wa ni'mal wakeel so da na san in ta rikice har yanzu ni ban ga wanda ya sa wannan jakar ya tsira ba amma bayani ake na dabara dan adam kana cewa to shikenan jirgi zai tashi yanzu za ku je sama kuna tsakaninku da kasa mita dubu kaza don abu ya rikice ga wata kofa nan amma ka ja kofan nan ka fita kafin ka fita karkashin ka akwai wata jaka ka jawo ta ka sa ka busa iska da ana wannan rikicin za a yi waɗannan abubuwan <laughs> sun habbun Allah wa ni'mal wakil ai in dai ka je saman nan to la haula wala quwwata illa billah haka in aka danna tsakiyar ruwa din nan la haula wala quwwata illa billah mota in ta wuce 120 la haula wala quwwata illa billah <laughs> jirgin ƙasa in ya fafaro da gudu la haula wala quwwata illa billah direba zai iya bacci zai iya mutuwa ma wani ana tsaka tuki ya mutu lokacin mutuwarsa yayi kuma yana tuki tunda mala'ika ba zai jira sai yayi fakin ya dauransa ba sai ya dauransa yana tuki ba abin da ya faru kawai lokacin mutuwarsa ne kawai sai kifar da mutane su ma suka bi shi kun ga waɗannan abubuwa duka sai dai ka ce la in ka iya dabara ka na dan adam ka kiyaye ragowar sai ka bawa Allah subhanahu ta'ala shi yasa Allah ya ce fala sari lahu wala hum yunqazun illa rahmatan minna ashe rahama Allah ce tashi sama hawa ruwa duk waɗannan abubuwan da ake tayi na zamani rahama ce ta Allah wa mata'an da jin daɗi da Allah ya bamu ila ilahinin zuwa wani lokaci na tashin alkiyama in kuma an tashi shikenan duk waɗannan kayan sun gama amfani sai kuma a hisabi na aljanna ya aljanna na wuta ya wuta to abinda muka faɗa daidai Allah ya tara mu aladan inda muka yi kuskure Allah ya yafe mana Allah ya ɗaukaka musulunci ya ɗaukaka musulmi Allah ya ba mu ilimi mai amfani ya ba mu rayuwa mai amfani ya ba mu arziki mai albarka ya ba mu rayuwa mai alfarka Allah ya ɗaukaka musulunci ya ɗaukaka musulmi duk inda suke a duniya Allah ya kaskanta kafirci da kafirai ko ina a duniya subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik Malam wannan tambaya ina da fatan malam ya sha idan mutum ya rasu sakamakon jinya malamai sun yi kauli biyu wasu sun ce a rama masa azumin wasu kuma sun ce a'a azumin da mutum ya rasu bai samu daman yi ba ba kuma sakaciye ba ba za a rama masa ba sai in na bakance ne shine za a rama masa dole da aka kauli rajihi in mutum ya rasu bai samu daman yin azumi ba ba za a rama masa ba idan mutum ya tashi zai lissafin dukiyarsa na abin da ya mallaka don ya fitar da zakka waɗanda ake musu kima da tsabar kuɗi in ya tashi yi musu kima zai musu ne akan yadda ya siyo domin ta ƙoƙe kuɗinka za ka nema ba za ka gina akan ribar da bata zo ba don ka riga ka siyar baya za ka yi hukunci akan abin da ba a siyar ba tunda ba ka siyar ba ai ba za ka gina akan ribar ga kaza zan siye da su ba ta yiwa daga baya abin ya canza ko ya kasa ko ya sama so ka yadda ka siyo su aka za ka lissafa su tunda ba ka siyar ba halin wannan tambaya tana cewa ta yi ya abubuwa a rayuwarta biyar daga ciki ta yi su lafiya amma biyu duka sai da aka yi mata tiyata sai likita ya ce ya kamata ta samu hutun mahaifa da aka mafi su a gare da ake da ba ta al'ada daga asibi ya sun ci kusa to idan likitan amintacce ne kuma mai gidanta ya yadda don kiyaye lafiyarta babu laifi su yi wannan dama matsala ce da ta shafi ɗaiɗaiku su kuma waɗanda suke gaba da musulunci suke so su mai da shi kan kowa mai larura kaɗai shi yake neman magani wanda bai da larura matarsa garau shi garau ko ƴaƴa ɗari zai haifa ba sai dai a roki Allah ya ka abin da za a ci da su ba amma wanda yake da larura to sai a bashi magani gwargwadon larurarsa da ka in kin amince ke da mijinki za ku sha wani abin don dakatar da haihuwa tunda kin haifi bakwai biyar a lafiya lau biyu kuma sai da aka yi tiyata ake jin nan gaba abin zai zama ga hatsari kuma an yarda da wanda ya faɗa an ƙara bincike a wani gurin an tabbata haka ne to ba laifi a dakatar miki ke akan kanki kaɗai da wannan da an miki allurar da jinin al'adan ki zai ɗauke shi kenan sai ki ta azumi in al'ada ba ta zo ba ai ba za a ce lokacin ta yayi ba ko sai ta zubo ake hukunci da ita duk da wasu malaman suna ga akwai magani da aka yi musamman wanda ake sha a lokacin aikin haji ko a lokacin azumi wanda mata suke tsaye da al'ada don samu damar yin azumi amma malamai sun ce ba dole ne sai sun sha wannan wato magani din ba su dai yi hakan amma in akwai larura da za a sha don a tsayar da jinin al'ada kamar wannan da kika faɗa to babu laifi ki sha maganin kuma sai ki ci gaba da azumin ki Allah ya za jini ɗaukan jini ko fitar jini daga jikin mutum baya karya azumi shine kauli rajihi dan jini ya fita daga jikinka ka ji tuntuɓe ko ka yanke ko ka bige ai sahabbai suna jihadi ana azumi ko kuma ana jihadi ai za a yanke za ma a fille kan mutum kai ko a fille makafa kuma jini zai zubo kuma sannan in ya rayu wanda aka ji rauni zai ci gaba da azuminsa da haka wannan ba komai ba ne don an ɗebi jini inda malamai suke saɓani wajen ƙara ba wajen ɗiba ba ɗiba in dai ba za ka yi rauni ba zai raunata azuminka ba za ka iya bada ka a ɗiba amma wajen ɗura ma ne wasu ke bincike cewa ya halatta a ɗura ma ko bai halatta a ɗura ma ba amma dai ƙauli rajihi in za a ɗura ma in bai zama dole ba hatsari kai da rana ba to a bari sai bayan shan ruwa a ɗura maka to akwai waɗanda suke ta kawo taimako daban-daban yanzu mun samu wani bawan Allah wanda ya kawo alƙur'anai guda tara da kuma kuɗi dubu ashirin da biyar shine deputy speaker deputy speaker Gombe state ko deputy speaker shine ya kawo nan to saura Sifika ɗin? da eh. wannan ya ce addu'o'i ne kuma nan jama'a suke nema ‘yan uwa na buƙatar addu'a game da an sace ma wani mashin sau biyu to subhanallahi haso biyu to Allah ya bayyana maka na ɗaya da na biyun ko Allah ya musanya maka da abin da ya fi shi ya baka mota wannan ya ce abin da ke damunsa gidan haya to Allah ya hore ma gidan kanka wannan kuma bashi yake damunsa Allah ya baka abin da za ka biya don cewa abu ya dame ni to ya nuna kenan kana da niyyar biya to Allah ya hore ma ka biya ya kuma wadata ka wani kuma ya shiga hali mara kyau yana roƙon Allah ayi masa addu'a Allah ta'ala iyaye masa to Allah iyaye ma wani so yake hadda Qur'ani muna roƙon Allah ya buɗe kwakwalwarsa ya dinga cewa wani so yake karatun zamani zai shiga university ya karatu to Allah ya sa ai karatu mai amfani wanda zai amfane kai amfani ƙasarka da al'ummanka da addininka wani kuma ɗan kasuwa ne to Allah sa ka samo kuɗi da yawa a kasuwarka kuma ka taimaki al'ummanka da addini da su mu so muke duk musulmi Allah ya bashi kuɗi da yawa Don ya ci ya sha ya kuma taimaki al'umma da addini da makota da yan uwa da abokan arziki sannan wani aure yake nema mace ko namiji Allah haɗa su da abokan zama na kwarai wani aiki yake nema wani admission yake nema wani jarabawa za shi wani promotion yake so a yi masa inda yake aiki wani interview zai je yake makyarkata Allah sa ya wuce lafiya wani ba shi da lafiya tsawon lokaci Allah yi masa wani ƴaƴansa ne suka kangare yake roƙon a roƙa masa Allah subhanahu wataala ya sa su zama shiryayyu masu amfani wata kuma ta fito karatu daga atc tun ranar lahadi har yanzu kuma bata koma gida ba to muna fatan allah subhanahu wata'ala ya sa tana kusa kuma allah ya dawo da ita gida lafiya in kuma wani abu ne ya faru to allah ya tsare ya kiyaye ta da sauran bukatu na alheri na al'ummar musulmi gaba daya muna tawassali zuwa ga allah da sunayensa masu tsarki da suna da sufofinsa maɗaukaka Allah ya biya wa dukkan musulmi bukatarsa ta alkhairi Allah ya kare mu daga dukkan fitintunu da tashin hankali da annoba da fatara da yunwa da tsiya Allah haɗa mu da arziki da zaman lafiya da wadata da alkhairi da ilimi mai amfani Allah ya ɗaukaka musulunci ya ɗaukaka musulmi Allah ya ƙaskanta kafirci da kafirai Allah ya taimaki dukkan masu taimakon addini ko da dukiyarsu ko da mulkinsu ko da sana'arsu ko da iliminsu اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو اسمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك الصالحين اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك الصالحين اللهم انصر إخواننا المجاهدين في كل مكان اللهم انصر إخواننا المجاهدين في كل مكان اللهم انصر إخواننا المجاهدين في كل مكان سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك